Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron jamhuriyar Nijar kuma za su kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za ya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Haka kuma za ya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro assalamu alaikum barkanku da daren yau litinin 4 ga watan Nuwambar shekara ta 2019, Yusuf Aliyu Harande tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan yammacin namu. Idan muka shiga cikin shirin kuwa muna ɗauke da rahoto akan wasu hanyoyi da za a bi don magance matsalolin rashin tsaro a arewa maso gabashin Najeriya ta amfani da na'urorin zamani a cewar masana. Daga bisani sai mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne ta wace hanya kuke ganin mabiya addinai daban-daban za su iya samar da zaman lafiya mai ɗorewa a tsakaninsu musamman idan aka yi la'akari da yadda duniya ta koma a wannan ƙarni na 21 da muke ciki? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kana kuma muna tafi da labaran Mola amma a takaice amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri shugaban amurka donald trump da yake kara huskantar matsin lamba game da binciken tsige shi ya ce amsoshin da mai kurmato ya bayar a rubuce bai wadatar ba yana nufin mutumin nan da ya fara kwarmata batun hirarsa da shugaban ukraine inda yake cewa trump din ya tarsasa ukraine ta gudanar da bincike akan joe biden mai neman yi wa democrat takara a zaben shekarar 2020 trump ya rubuta a wani sakon twitter ya ce dole ne a jawo mai kwarmato ya bada bahasi a gaban majalisa saboda ba a yarda da amsoshin da ya bayar a rubuce ba trump dai ya kira kwamitin da ke binciken tsige shi mai yaudara trump ya yi tsokaci akan binciken tsige shi da majalisar wakilai ke yi na bayan nan ne wuni guda bayan da wani lauya a nan washington mark zaid ya ce wanda yake kare shi wanda kuma ya kwarmata batun wanda bai ambaci sunan shi ba ya ce ya amince zai amsa tambayoyi da republican makoya bayan trump suka bashi a rubuce ba tare da bayyana jinsinsa ba su ko 'yan republican sun ce waɗannan sharuɗa da aka gindaya bai dace ba an kashe akalla mutane biyar yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashe akan masu zanga-zanga a birnin bagadaza a cewar 'yan sanda da jami'an asibitoci a yau litinin jami'an tsaro sun buɗe wuta a kan masu zanga-zanga waɗanda suka ƙara so kimanin mitoci 500 daga ofishin firaministan ƙasar a yau litinin a baya jami'an tsaro sun yi amfani da barkonun tsohuwa da hasashen roba domin tarwatsa masu zanga-zangan da suke yunkurin haura shingaye da ke kusa da ofishin an kashe akalla mutane 250 tun lokacin da aka fara zanga-zangan ƙinjinin gwamnatin a farkon watan oktoba a cikin dare jami'an sun harbe suka kashe akalla mutane hudu a birnin karbala mai tsarki a iraki yayin da wata kungiya ta yunkurin haura katangar ofishin jakadancin iran a cewar jami'an iran iraki a yau litinin masu zanga-zangar da sun taru a wurin ne tun da yammacin ranar lahadi suna ihu suna kira iran ta yi waje karbala ta samu walwala ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban jami'i mai kula da kira makaman nukuliya a kasar iran ya sanar a yau litinin cewar kasarsa ta kara kaimi a ayyukanta na kira makaman nukuliyan wani mataki da ake ganin ya saba wa yarjejeniyar shekarar 2015 wanda aka kulla tsakanin iran ɗin da manyan wato ƙasashen duniya ali akbar salih shine shugaban hukumar makamashin atomic na iran ya faɗawa wa talbijin ƙasar a yau litinin cewar iran tana kera wata na'urar sarrafa uranium da ake kira ir-6 wanda zai kara saurin sarrafa uranium fiye da ir-1 wanda aka baiwa iran din daman kerawa a karkashin yarjejeniyar nukiliyan sale ya kara da cewa iran tana aiki ta kera irin wannan na'urar mai tsananin sauri sosai wurin sarrafa uranium yarjejeniyar ta shekarar 2015 ta kira ga iran ta takaita ayyukanta da nukiliya a matsayin martani na tuhumar da ake mata game da shirin nukiliya iran ta ce tana aikin kera makaman nukiliya ne saboda zaman lafiya amma kuma ta amince da sharuɗin da aka gindaya mata domin a ɗauke ta kunkumin tattalin arziki da aka ɗora mata tun lokacin da shugaban amurka donald trump ya janye daga yarjejeniyar a bara iran ta ki mutunta sharuɗoɗin da aka gindaya mata ciki har da wuce gona da iri akan kayan da aka hana ta kerawa da kuma wuce adadin da aka bata na kera wato na ƙara karfin makamashin uranium da ƙarshe pakistan ta rufe ofishin jakadancinta a babban birnin afghanistan wato akan wasu dalilai na tsaro da ba ta bayyana ba pakistan ta ce za ta ci gaba da rufe ofishin nata a birnin kabul har sai ba ta gani ma'aikatan harkokin wajen pakistan ta umarci ofishin jakadancin ya gabatar da duk wata babbar damuwa na tsaro da kuma kiyaye lafiyan ma'aikatan diplomasiyan pakistan a can kabul din pakistan ta faɗa a wata sanarwa cewa an tsangwami ma'aikatan ofishin jakadancin kana wani babur ya afka wa motar ofishin yayin da ma'aikatan ke kan hanyar su zuwa wurin aiki dangantakan pakistan da afghanistan da ta daɗe tana cikin wato wani hali mawuyaci. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To daga labaran duniyar bari mu shiga duniyar rahotannin namu. Hukumar da ke kula da kamfanonin sadarwa ta NCC a Najeriya ta ɗauki wani sabon salo don yaƙi da ta'addanci da yaƙi da zamba da yake ci ma al'ummar Najeriya tuwa ƙwarya. Ibrahim Abdulaziz ya halarci wani taro da hukumar ta shirya ga kuma tsarabar da ya aiko mana. Wannan ne ma dai karon farko da hukumar hakokin sadarwa ta ncc ke ma shirya irin wannan taron masu ruwa da tsaki a shirin arewa maso gabas taron da ta tabo hanyoyin dakile matsalar tsaro musamman ma garkuwa da jama'a da kuma bunƙasa fasaha sadarwa ga 'yan ƙasa musamman a wannan lokaci da ake samun sabbin dabaru a jawabinsa shugaban hukumar ta ncc farfesa umar dambatta ya ce hukumar a yanzu ta yankuro domin kawo ci gaba domin bunƙasa sadarwa a najeriya da za su kawo ci gaba ga harkar tsaro da kuma tattalin arziki dambatta wanda mataimakin darakta ta fannin hanyoyin sada zumunta da yada labarai ta fannin tsaro cidi da ya wakilce shi ya buƙaci jihohi da kuma sauran masu ruwa da tsaki da su ba da goyon baya. To wai koya masana ke kallon fannin sadarwa a Najeriya Farfesa Sahalu Junaidu da ke zama shugaban sashen koyon sanin na'ura mai kwakwalwa na jami'ar ahmadu bello da ke zaria wanda ma ke cikin wanda suka gabatar da makala taron ya ce ko dole ne fa a tashi tsaye muddin ana so najeriya ta ci gaba irin wannan taruka zai ah, wayar da kan jama'a kamar nan bayanan da ne muku mutane su san cewa akwai hoɓɓasa da ncc take yi don ci gaba da yaduwar ah, harkar sadarwa a najeriya domin ci gaba da tattalin arzikin ƙasa tattalin arzikin Profesa Najeriya yanzu na fama da matsalar kalubale ta fannin tsaro wanda kuma ana danganta kamar da hukumar ta NCC tana aikin ta musamman abin da ya shafi idan ka duba irin garkuwa da jama'a da san su ta wayar ana ma magana san su kusan abin kuma na neman ga gagari kundila me ya kamata ita hukumar ta NCC ta yi in kan lura da abubuwan da wannan sabon ministan yayi wanda kuma ya ce su NCC din su rika yi tun daga nan ai kaga kowa ya shiga taitayin shi kuma za ga ita kanta ncc abin da take yi ta kara hoɓɓasa na cewa tun da Ah, shi minista wato malam fantami ya riga ya ce masu. duk matakan da za a ɗauka a dauka yadda duk wani wanda ya garkuwa da mutane ya kira wata waya cikin awa ɗaya ya kamata su faɗi duka cikakken bayani akan wannan mutum. shi kuwa farfesa muhammad dauda na cibiyar nisan ya ce najeriya na da kwararru ta fannin kimiyya da fasaha da ma hanyar sadarwa da za su iya kera tsara muddin ko aka kula da kuma alkin tasu. wannan taro abin muke so mu gani an haɗa software da hardware a fito da mashin wanda 100% made in nigeria ko kuma local content waɗanda zama yana da yawa a gane ba za mu ci gaba da relying akan ko ko mu ci gaba da dogaro da abin nan kasashe eh, waje suna kawo mana wannan da wancan ba a'a mu muna so mu yi namu kuma muna iyawa ba wai ba mu iyawa bane saboda haka a haɗa karmi da karmi a ga ya za a yi fito da machines wanda su taimaka mana a fito da hanyoyi wanda yake za mu yi na kanmu ba wai za a kawo mana mu yi kokari mu yi amfani da shi ba a'a wannan mun san dama mu muka yi saboda haka daidai da yadda muke so ne mahalarta taron da sun ko fito ne ma daga jiyon arewa maso gabas inda gwamnan jihar adama ahmadu murfintiri wanda sakataren gwamnatin jihar injiniya bashir ahmad ya wakilce shi ya ce za su ci gaba da bada goyon ba domin samun nasara in har muna da niyyar 'ya'yanmu su ji daɗin rayuwarsu a gaba dole ne tun yanzu a koya musu wannan don haka sanin haka mu a gwamnati za mu iya kokarin mu mu tabbatar makarantunmu inda yaran mu ke zuwa suna da waɗannan na'ura waɗanda za su koyi yadda ake amfani da su saboda su makar a bar su a baya nan gaba a taron an kota batutuwa da dama da suka hada da zargin kwange da ake wa kamfanonin sadarwa ke yi na tura sakonni ba tare da an nema ba ga kuma batun zabtare kudade daga masu amfani da wayar salula Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. gaida Ibrahim Abdulaziz. Masu sauraro, kamun mu kai ga buɗe layinmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku za mu shakata da wannan faifan. Kada kuma ku manta maudu'inmu na yau shine ta wace hanya kuke ganin mabiya addinai daban-daban za su iya samar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakaninsu musamman idan aka yi la'akari da wannan yanayi da ake ciki na wannan karni na 21 mu shakata da wannan. kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiranmu na farko daga jihar Taraba. Wa muke da shi daga Taraba? Kuna magana da Cindo kwana daga Taraba, Ukari Local Government. To Malam da muna jinka. To abin da ya kamata a yi malaman addinin nan idan za su yi su faɗi abin da Allah ya ce, annabi ya ce, a daga fiskan musulunci kenan su kuma mabiya addinin krista su faɗi abin da ke cikin babu na gaskiya ba son zuciya ba idan aka sa son zuciya to daga nan shi shine ake samun rikici duk abin da kuma ya kamata a faɗa allah ne ya ce to a faɗe shi gaskiya kar a bi kuma abin da gwamnati ke so ka kaga malami mai eh, wa'azi yana magana interest na gwamnati ko kuma shi fasto yana magana interest na gwani domin ya yi miyan shi ya ja to kaga idan ana haka son zuciya shiga ke sai ga ana samun conflict na interest to daga nan sai kaga an samu hayaniya sai kaga kuma ba a son a faɗi gaskiya abubuwa na rikicewa kaga wannan yana yi a'a domin gwamnati nashi ne to mun gode cindo da naka gudunmawa bari mu koma jihar Kaduna wa muke da shi a jihar Kaduna Salamu alaikum dakta Wa alaikum salam a suna na abdullahi lalace na tashar mota kawo a kaduna tarayyar najeriya to mal abdullahi muna jin ka a to na farko dai gwamnati tana da rawan da za su taka a cikin wa'annan addinan namu saboda yana da kyau ta yi amfani da karakuna su dinga wayar mata ainihin su eh, kamar malamai da fasoci, irin kai su dinga wayar da kuma al'ummansu to in aka yi haka wannan bambance-bambancen na addini za a samu matsala amma gwamnati in ba ta shigo al'amarin ba to mu mutanen gari da kuma sarakuna ba za su iya ba sannan kuma gwamnati akwai masu shawara kamar na addinin kirista da na musulmai yana da kyau gwamnati ta jawo su tana ba suna ba ta shawara akan yadda za ta tafiyar da irin malaman addinai. To mun gode ah, Malam Abdullahi bari mu tafi jihar Jigawa muke da shi a Jigawa. kana maganar dan iya taurar gidan adani mai wanki bakin ruwan kofa karamin hukumar taurar jihar jigawa najeriya to dan iya muna jin ka eh hakikanin gaskiya kamata ya addinan nan guda biyu duk wanda zai fito ya gaya gwamnati gaskiya babu wani kwanance kwanance eh kar ai magana ta san rai duk abin da ya kamata to kamata ya gaya gwamnati sannan kuma a tsaya kowanne su na wannan bangare da kirista da musulmi kowanne suke jan hankulan magoya bayan su. To mun gode. Bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger? Ibrahim ya wanke guda da garin mai gode a ba. To Malam Ibrahim muna jin ka. To masha Allah lalle gaskiya ana samun saɓani game da ainihin dukkan musamman dai tsakanin bangaren Kirista da Musulmai. Eh. Yawwa domin saboda bangaren Musulmi an saki koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallama. Eh. Su kuma kiristoci su kuma sun saki ainihin koyarwa ta bible da suke karatu a kan shi shi ke kamo da wannan sabanin to mun gode mala ibrahim eh, mun eh. gode bari mu tafi jihar taraba kuma wa muke da shi a taraba salamu alaikum wa alaikum bayar Isma'il daga taraba sarrana local government a mai samari to malam bayar muna jin ka ni kam a gani na ya kamata a sa wani hukuma wanda yake lura da musulunci da kiristanci domin su ne ya kamata su dinga abin nan su dinga kawo maslaha tsakanin addinai kuma su dinga bawa talakokin shawara in ba haka ba gwamnati kare ba ta isa ta yi wani abu ba. To mun gode Bayero bari mu koma jihar Niger gora, wa muke da shi a gora. Aliyu Suhan dai kana magana da injiniya mai gero makeri gora. To injiniya mai gero muna jin ka. wato gaskiya game da wannan bayani shugabanni na addinin musulunci da kista ya dace kowane ya ja ma mutanen shi kunne da wa'azi da nasiha a zamna lahiya in ba ta haka an ka to akwai matsala amma inda duk ana samun shugabanni suna wa mabiyansu bayanin muhimmancin zama lahiya to insha Allah za a samu nasara a Najeriya insha Allah to ku talakawa fa me naku gudunmawar talakawa ayan eh, shugabannin sun kai bayani mu ma sai a da umarni sannan kuma kai talaka duk inda aka jama'ar ka gana ko ta zama ko wani rikici ko sai ka zo ka yi bayani na zama lahiya. To mun gode injiniya bari mu koma jihar Taraba wa muke da shi a Taraba. Jamilu bugawa ne karamar hukumar To Malam Jamilu muna jin ka. Edo ni ina da gaskiya kamar maluma da 'yan siyasa kusan rikicin addini da yake faruwa ga sanadin su ke haɗawa. Eh. Idan malami idan malami ko fasto eh, zai yi wa'azi ta sa ta sanne a gaba kada lokacin siyasa ya kamata majalisar dokoki ma ta sa doka ne duk lokacin zaɓe in ya zo kada malami ya ce kar ku zaɓuwa ne don ba musulmi ba ne ko kuma kar ku zaɓuwa ne don ba kirista ba ne haka duk ɗan siyasan da ya yi wani magana a kan magana a addini lokacin zaɓe ko ya kamata a ɗauki mataki a kansa ina ga haka shi ne zai kawo eh, matsala a ƙasar nan. to mun gode har yanzu dai muna jihar ta taraba wa muke da shi kuma. sana magana da Muhammad Hussein Madara ta irin lokal jama'a amma yanzu iya maraba gumi ne din lokacin jaman Taraba State. To Malam Muhammad muna jin ka. Yawa kamar yadda wadda na baya sauka ya faɗa malaman sun bar koyarwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma haka kuma sun bar koyarwa na Isa alaihi salam. Eh. yawa ya kamata a kasar da cuɗanya tsakanin kiristoci da musulmi za a ga wani lokacin kiristoci ba sa bari ya'yan su yi cuɗanya da 'ya'yan musulmi har da kuma musulmin ba sa bari ya'yan su rinka cuɗanya da 'ya'yan kiristoci idan ana samun irin wannan shine tun daga kan yara su na tare suna cuɗanya nan da to mun gode malam muhammadu bari mu tafi baucin yakubu wa ke magana wa alaikum salam sai ka daga muryarka. ka Sunana Ismail Muhammad Bello mai gari da shinkafa kasuwar Wing. To Mala Ismail muna jin ka. Maganan gaskiya ya ta'allaka ce daga mu ma kanmu mafiya da kuna akwai rawar da za mu taka. Eh. Saboda rungumar dan uwanka sista da Musulman muna nuna bambanci a tsakanin in mutum kai musulmi ne ka fi sannan haka bane Kirista shi ma ana nuna masa daga ko koyarwar mu ne za a ce ko kuma san ranmu ne za mu ce sai mu ga ga mutum yana fifita wani to Allah ya kyauta mun gode Mala Ismail bari mu koma garin gwamna wa muke da shi a Kaduna Alo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa ke magana to suna na Suleiman Aisali suna kira ku daga nan cikin garin Kargodam daga lokacin gama Kaduna Najeriya to muna jin ka to a dan gaskiya gaskiya yana da kyau a ce malaman nan guda addinan nan guda biyu wato musulunci da kirista duk da za su yi wa'azi yana da kyau a ce sun jawo kan hankalin al'umma ne baki daya ko ko ma ka ga malami ya dangantaka a bangaren siyasa ko ko yana yana kare bayan wani dan takara wanda zai goyi bayan shi gaskiya wannan ya yana da kyau a cire shi a harkan wa'azi ga baki don wannan yana kawo mana rudu a ƙasa ga baki da gaskiya don goyi bayan mutumin da yake magana cewa gaskiya da siyasan nan da harkan wa'azin nan shi ke kara ta mana Najeriya ya kamata duk wanda zai wa'azi a san abin da zai faɗi kuma a rubuta rubuta mai za a yi abin da zai wa'azi a kai ba wai ya koma yana zagi yan siyasa ko ko dan siyasa ya bashi kuɗi yana kuma nima mashi al'umma ta harkan aljini ba gaskiya wannan bai dace ba ina muku fata alkhairi to mun gode malam Sulaiman bari mu tafi muna nan har yanzu a Kaduna wake magana Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa magana. kana magana da kani mai wankin hula gidan makaranta jihar kaduna tarayyar najeriya to malam kani muna jin ka a to alhamdulillah gaskiyar magana ni ina ganin kusan a tsakanin malaman addinin musulunci da na kirista kusan sakin abubuwan da yake koyarwan da suka aka suka zo da shi a baya shine kawo musu irin wani matsalolin dalili ko babu yadda za a yi a ce kai da malami da kake karantarwa ba za ka koya mutane ainihin abubuwan da Allah ya ce ba amma sai ka koma kuma kana tunzura su kana faɗar musu wasu irin maganganu to a gaskiyar magana sai mun tsaya tsayin ta malaman nan sun mu akan sai sun mu akan hanya to shine za mu samu ci gaba kuma za mu samu zaman lafiya amma matukan suka saki irin wa'annan daman suka ji suna bin yan siyasa ko suna bin wasu irin mutane haka wanda yake dan su ba su wani abin duniya su sa a jiwonsu to ba za a samu irin wa'annan surun ba na gode kane to mun gode malam kani bari mu koma jihar jigawa muke da shi salamu alaikum wa alaikum salam Siraji Lamfan ne daga Karama. To Malam Siraji muna jin ka. Ni fata alkhairi da muku saboda na kai shekara biyu na fama ban samu ba sai Allah ya sa na samu. To To menene naka gudunmawa ga wannan maudu'in namu na yau? Wallahi yanzu na riske ku. To muna magana ne akan taya mabiya addinai daban-daban za su haɗa kawunan su don samun zaman lafiya. wannan yana gurin shugabanni su ya kamata su zama kamar amina na gargajiya haka na masarautu ya kamata su ringa ba da gudunmuwa suna bita bita kamar lokaci lokaci a ga jama'a su kuma al'umma kuma fa to su kuma al'umma fa al'umma ya kamata su ringa manya kamar na unguwanni haka su ringa zama da su kiristoci kamar da su musulmai din a ringa zama na fahimtar juna tsakani to mun gode masu saurare iyakan abin da za mu ɗauka kenan a yau sai kuma gobe insha Allah za mu sake ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Yanzu agogo ma nan Washington DC yana cewa karfe uku da minti hamsin da hudu ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasashen najeriya da morocco da kuma masar sun sami kungiyoyi biyu da za su shiga jadawalin matakin rukuni a gasar kofin kalubalen ka na kungiyoyin nahiyar afirka da za a tsara a ranar goma ga watan nan na oktoba kungiyar Ayimba ta najeriya ta sami shiga ne bayan ta doke galaxy ta kasar afirka ta kudu yayin da ita ko enugu rangers ta yi galaba kan kungiyar asc kara ta kasar togo kungiyoyin masar biyu da suka sami gurbi kuwa su ne almasri da pyramids waɗanda su kuma suka yi galaba akan kungiyoyin kodeo ta kasar seychelles da kuma young africans ta kasar tanzania daga kasar morocco kuma hasaniya a gadar ta sami tsallakewa tare da doke green eagles ta kasar zambia yayin da ɗaya kungiyar ita ce resonance ita kuma ta doke fosa juniors ta kasar madagascar ƙungiyar ƙwallon ƙafar real madrid ta kasar spain na nan tana ƙoƙarin sabunta zawarcin dan wasan gaba na ƙungiyar liverpool mohamed salah rahotanni sun bayyana cewa yanzu haka kungiyar ta saka sala a jerin farautanta a daidai sa'ad da tauraron dan wasan ke ci gaba da haskawa a liverpool inda aka ruwaito cewa real din tana shirin taya dan wasan dan kasar masar akan kuɗi euro miliyan 130 kungiyar real madrid da kuma ake ta'allakawa da zawarcin dan wasan manchester city rahim sterling a watan da ya shige ta dan yi famar jan ciki a cikin wannan kakar wasannin yayin da har yanzu sabon cefananta daga chelsea eden hazard bai daidaita zama ba tare da soma nuna mu'jizar kwallon da yake yi a tsohuwar kungiyarsa ba yayin da kuma zaman gareth bale ke kaiwa karshe a kungiyar a karshen kakar wasanni tuni da ta watsa taron neman mai gurbinsa tare da zaɓin sala domin yin haka ƙungiyar liverpool ta ingila ta ture barcelona ta ƙasar spain ta koma ƙungiyar da ta fi kowace a nahiyar turai kiris ya rage wa liverpool din ta sha kashi a wasanta na premier da aston villa a karshen mako to amma ta yi waiwayin baya ta yi galaba da ci biyu da ɗaya barcelona da ada take ta sama a yanzu ta koma ta uku domin kuwa manchester city ce ita ko ta kutso ta ɗare matsayin ta biyu a turai murtala faruk sanyin na daga washington dc To a gaida na sanyin na yanzu kuma barin ba baba ya koma makeri ware don ya kawo mana labaran duniya a takaici. shugaban amurka donald trump da yake kara fuskantar matsin lamba game da binciken tsige shi ya ce amsoshin da mai kwalmato ya bayar a rubuce bai wadatar ba yana nufin mutumin nan da ya fara kwalmata batun hirarsa da shugaban ukraine cewa shi trump din ne yana tarsasa ukraine ta gudanar da bincike akan joe biden wato mai neman yi wa democrat takara a zaben shekarar 2020 trump ya rubuta a wani sakonsa na twitter cewa dole ne a jawo mai kwarmato ya bada bahasi a gaban majalisa saboda ba a yarda da absoshin da ya bayar a rubuce ba trump dai ya kira kwamitin da ke binciken tsige shi mai yaudara an kashe akalla mota da biyar yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashe kan masu zanga-zanga a birnin bagadaza a cewar 'yan sanda da kuma jami'an asibitoci a yau litinin jami'an tsaro sun buɗe wuta kan masu zanga-zanga waɗanda suka ƙara so kimanin mitoci 500 daga ofishin firaministan ƙasar a yau litinin a baya jami'an tsaro sun yi amfani da barkonun tsohuwa da harsashen roba domin su tarwatsa masu zanga-zangan da suka yi yunkurin haura shingaye da aka datsa a kusa da ofishin. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa wanda ya taya ni gabatar da shirin Baba Yakubu Makeri sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yanzu a wannan dare sai muke muku fatan alkhairi ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya bis salam